assalamu alaikum what ikon allah ya alhaji ai na ganta a tsakar gida ma tana ta fuffuka kenan yanzu tun yaushe aljanin suke ta wannan din a'a karka damu kwantar da hankalinka yanzu zan kore su irin wannan ai da ka gaya min tun wani da tuni sun fita na ga uwa mu gayan ne to to Allah sarki ya mutum ya kashe kuɗi ya auri ya budurwa irin wannan aljanu su hana shi sakat sai irin wannan ta zo mu sai ake tuna da mu amma in ba haka ba alhaji ba ruwa yake yi ba Allah sarki kai kai za ku fita ko ba za ku fita ba ba za ku fita ba to a irin ku muke so mu samu bismillahir rahmanir rahim to za ka fita yanzu ko ba za ka fita ba ya sunanka sunana eh abubakar habakar eh. to kuma kai da sunan manya sai ka zo ka samu tsaliliyar budurwa irin wannan ka shige jikinta taimakon ta muke so mu muna so ta zama buloniya ta zama buloniya ya kudi sosai ya sa muke na shiga jikinta Allah sarki tunda na ji ka ce abakar na san mutumin kirki ne kai a aljanin ba to mm. yanzu za ka iya fita sai ka taimaka min ka shiga jikina ko kuma yaya eh, to da Allah shiga jikina kawai in ya so ni ba sai in zama bulwani ya din ta ina za ka shiga tuku ta hancin ta hanci na eh. to bara ku da hancin da kyau